akwai album ɗin da na yi mai suna abun kwaikwayo to shi zan iya rera maka shi saboda shi ne sunan album ɗin. da kai ake kwaikwayo a duniya samu dacewa murin Allah ku danna mana subscribe da alamar kararrawa don samun shirye-shirye masu kayatarwa da nishadantarwa. Yarda da ni Allah na da fadin hujja Hassan manzo Rasulullah.